الحمد لله الذي اتصف بالعلم وتسمى به وأفاض على نبيه ما شاء منه فسمى به والحمد لله كم أحاط علمه بالكائنات وأنار العقول بمحكم الآيات وفتق أذهان البشر بشتى العلوم على مر العصور الماضيات سبحانك اللهم خير معلمي علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول تعلم الإنجيل وقدرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون فإن تجاذبت الهموم المصلحين ونازعت قضايا الأمة اهتمام الناصحين وتلونت الآمال في عيون الصالحين فإنها تتفق في قضية كبرى وأطروحة جلة تؤول أكثر الهموم إليها وتنتهي كل الآمال إليها وعليها تلك أيها المسلمون قضية التربية وإصلاح أحوال الأمة التربية والإصلاح وظيفة الأنبياء والرسل وهي مئيار حضارة الشعوب وسبق الدول وأول مربي في هذه الأمة هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأول مدرسة تربوية فتحت في الإسلام كانت في المسجد الحرام عند جبل الصفا ألا وهي مدرسة دار الأرقم ومن ذلك المعلم وفي تلك المدرسة ومن أولئك التلاميذ ساغ العرب نواة حضارتهم وحينها فقط سمع العالم يومئذ بالعرب وأدخلوهم ضمن حساباتهم إن كانوا قبل ذلك على هامش الأحداث وفي ساقة الأمم والتاريخ يعيد نفسه وما أشبه الليلة بالبارحة ولم يرفع شأن هذه الأمة ولن ينهض بها إلا ما نهض بها في سابقتها أيها المسلمون لا يخفى على عاقل قبل العلم المقرون بالتربية الصالحة فبه يعبد المسلم ربه على بصيرة وبه يعامل الناس بالحسنى وبه يسعى في مناكب الأرض يبتغي عند الله الرزق وبه تبنى الحضارات وتبلغ الأمجاد ويحسن البناء والنماء بالعلم الصالح والتربية الصالحة يجلس صاحبه مجالس الملوك وإذا, وإذا الإيمان المقترن وإذا اقترن بالإيمان العلم فتلك رفعة الدنيا والآخرة كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أيها المسلمون أيها المربون إن خير القلوب وأوعاها وأرجاها للخير ما لم يسبق إليه الشر وأول ما أولي به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المسلمين لكي يرسخ فيها وتنبيههم على حدود الشريعة ومعالم الديانة وهذه والله وظيفة الأنبياء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وهنيئا لمن أخلص نيته وأصلح العمل عباد الله أيها المسلمون إن وجود الفروق بين جنس الذكر والأنثى أمر مسلم عقلا وشرعا وحسا ولكن كانت هناك تجارب فريدة في هذا المجال شهدت فيها الهيئات والمنظمات الدولية لذلك وجاء في تقرير هيئة اليونسكو أن تجربة تعليم البنات في المملكة العربية السعودية مثلا نموذج فريد قالوا ولولا الحرج من الاختلاف ونمط الحياة الأوروبية لقلنا إن هذه السيدة الأنسب لتعليم وتربية الفتاة حتى في أوروبا فهذا هو قول المرشفين فلا تنسكت بعد إلى أقوال المرشفين وإرجاء المبرزين حفظنا الله وإياكم والمسلمين جميعا وجعل بلادنا بلادا عزيزة آمنة وبدأة لكل خير سالمة من كل شر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد عباد الله كتب المسيح جمعة تقص قوسة ربيع الآخر ذكرت تدبو إير اليهود الثلاثين لأكو جمعة تسدو دي دي دي بيو قوسة أكو نشي كرة تدبو بيو لقوم شابيو ya yi magana ne dangane da sha'anin tarbiyya mu gyara tarbiyya tarbiyya tana nufin gyara ɗari'un mutane da a kan ababe masu kyau da kawar da su daga abin da bai dace tarbiyya aiki ce ta manzannin Allah mai tarbiyya na farko a wannan al'umma shine Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الله تعالى يا ترى مسعى الحكيم تنبيه ولا هيك هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللي الله شيري واللي أيكو منذ امي أمياوا هنا نفي لا رباوا جاهلي وأن باصد وايوا باصد إلمي ba su da ci gaba ba su san duniya ba ba su bane lahira sai Allah ya tada manzo a cikin su yatlu alaihim ayat manzon nan aisha ta shine yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tarbiyyar wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma sannan yana karanta da su littafin Allah da sunnan manzo wa in kanu min qabl fi dalalin mubin ko da yake gabanin zuwan manzo sun kasance a cikin fata wanda yake gayyana الآن الله تعالى نشوى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حقيقة الله يا إبا يواكم مني ألوكة اللي أيكو منزو دجا تكنسو كما دقا شكينكاونس يا أيكو منزو زوا دجا دقا شكينكاونس منزو اللي هنا كلام كامس آيوين الله Yanayi yi masa tarbiyya yana karantar da su alƙur'ani da suna, ko da yake sun kasance a cikin fata bayyanan ne gaba wannan shi ke nuna mana cewa babu shirya sai a tafarkin manzon Allah babu tarbiyya mai kyau sai irin ta manzon Allah babu rayuwa lafiyayya sai wadda manzo Allah ya karantar da mutane waɗanda manzo Allah ya karantar tarbiyyar su ita ce haɗa karatu da aiki da baiwa aiki muhimmanci fiye da karatu da ba shi kulawa mai amfani mai yawa ibn shirin yana cewa kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma magabata ibn shirin tabi'i ne in yake magabata su yake nufi sahabban manzon Allah yake sun kasance suna kwaikwayon tarjiya yadda suke kwaikwayon karatu الحسن البصري فيما تابعينه يرجع إن كان الرجل لا يخرج في عدد واحد السنة والسنتين الوقت الجمع هذا تابعين يتي أداء وليس لدي لو كنت صار هيك أداء وتي يكن تاشي يتي فيها كم وتتربية كم أبو قطع يشير خرق أي قوة دي ينقل لسالي ما لو ما لأشي سلها قولي sai ya je ya zauna yana karatu amma babban maksudi shi ne koya hakuri da rashi Habib al-Shahid yana ɗaya daga cikin fuqaha lokacin da zai tura ɗansa makaranta abin da ya masa wasiya sai ya bunai ishab al-fuqaha wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa innahu ahabbu ilayya min kathir min al-ilm yaro naka ta makaranta amma in ka je ka koyo halin su na fi bukatar sa fiye da yawan karatun nan wannan ya nuna kenan magabata da karatu su da tarbiyya su wanne ne yake gaba tarbiyya tana gaba kuma alal akalla suna tafiya tare da juna shi yasa suka yi wasiki da hamzace kasidan nan ta alqadil burjani wanda suna cewa ba ɗalibin ilimi bane wanda bai rika wannan kasidan subhanallahi alazim إيه وذلك يعني، سيقولون فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحكم ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع سيرته لي سلما فأشقى به غرسا وأجليه ذلة إذا اتباع الجهل قد كان أهجما أرى الناس من داناهم هذا عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهالوه فهانا ودنسوا محياه بالأطماء حتى تسلم أرجع القرآن مثالي أبني لكم sai fassar القران فيما ma abu فيه mai sauki to amma matsalar tana wurin البصري رحمة الله عليه سوى إن الرجل لا يهد الصورة ولكن العمل به فقير هكا اسم فيرا هي كرنت صورة يرى إيه كرنت فجاني يا عبد الشيخ يا قيام الليل دائتا ينا إيه ذوى إيه كرنت هو يجرى إيه كرنت صورة أما رايت لعلمك أجلك في صورة من نمو جناس كيف لا متردد سوى alkur'ani a kullum yakan mai da hankulan mu zuwa ga aiki ke da karatu za mu kula da duk inda ya magana imani sai ya yi ne sai ya haɗa shi da aiki sama da wurin tamanin shi alkur'ani aka ce amanu wa ayi sun yi imani sun aikata za ka lokacin da imani ya zan maganar baki babu aiki na gabbai to babu tarbiyya imanin ya zama mai يا جماعة دعوة قائمة وإن الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يا أخي إيماني كنن بابا وقال أخوات الجكي في كون شيسا لكن لك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أها وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ku kauya kun ce kun imani a'a za ka samu kai da imani wa kullum musulunta imani kan masu shi ga shi nan cikin zukatan sun yarda da Allah sun yarda da manzon Allah ba su da shakka sannan suna jihadi da kudinsu suna jihadi da kawunansu saboda Allah Allah ce wala iku sarfu kare ji masu gaskiya idan imani ba magana cikin ta fata ba idan aka yi imani to za a samu lada amma wani irin imani imani wanda aka yi translation din shi koma yi idan an je layuwa Allah ce wa nudu an tilkum aljannatu uristumuha bima kuntum ta'malun sai ce ta ta'lamun ku shiga aljanna don yawan ilimin ku babu ku shiga aljanna don matsayin aiki to duka lahira duka wurin da wuta wanda ya shige ta don aiki yake shigarta ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون فهذا أيكي كي كيمة الجنة كما أيكي كي كيمة موتا وإن بشفاء الجنة بكم أن لا بد تسيب في عيش فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ألا شيخ خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا za ka kowa a kaji to ƙur'ani abin da yake so wa'azin nan naka ya koma yi in ka faɗaka da wa'azi ka ji tsoro wannan tsoron da za ka ji kar ka tsaya kawai shi kenan wannan shi ne imani wannan tsoron ya jirkita ya koma yi Allah ce yakuna bin nazar wa mun yawman kana ruhu mustatira ويطعمونك أما لا أبهي مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نسلمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا أم ضريرا سكة الأورا أدابا لا يرى أن لا تشي سكة لن أسكة الواجب سمو لسنة الأورا ولي من سنن بلاي وأن شر سيكي هو هوا سكة لن أتيد أبنتي وأن سكة يصوم. ga miskini wato ga talaka da kuma maraya da kuma fursuna suna cewa ba don ku gode mana muke ba ku ba muku godiya ba muku sakamako abin da yasa muke ba ku domin Allah muke ba ku kuma domin inna na fatu min rabbina yawman abusan qamtariya muna jin tsoron wunin alkiyama mai tsananin tashin hankali ya ku jama'a tarbiyya abu ne ne yau da kullum shi yasa kake da wahala kwarai da shi ana iya canza gwamnati cikin ɗan kankanin lokaci ta hanyar juyin mulki wanda za a ci kwana uku kwana bakwai an yi an gama al'amura duka sun soya gwamnati ta canza ko ta hanyar zaɓe a jefa kuri'a a yi sanarwa wanda ya shi ke na an canza gwamnati ko ta juyin juya halin wanda mutane za su tashi su ta hayaniya har mahukunta su shi tsoro su sauka ko su gudu sai a naɗa wasu su wanda yana ya faru su ƙanƙanin lokaci amma canja al'umma ba shi wa shi shekara ɗaya ko biyu ko uku canja al'umma abu ne da yake buƙatar dogon lokaci abu ne da yake buƙatar tsari abu ne da yake buƙatar ma'aikata masu gyara abu ne da yake buƙatar a tsaya a lura da inda matsala take kuma a yi magani shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa saddidu wa qaribu واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدكم عمله وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل إنما قلنا أبدا الله كيسو هيكي ولا غيثوه جيني ولا باء الشقبة كرامي معنا ولا بيت أيوة تراتش سناني يبتي يبتي مبنى لا شكرا أريد أكتفي da tsara musu yadda aiki zai kasance a cikin za ka sai allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ukulu min al-amal ko min al-amal ma tusiku ku daukan makan ku aiki wanda kuke iya don ku ci gaba kada ya rubuce ya ku bayan Allah akwai abubuwa masu ɗin yawa da ke nuna raunin tarbiyyar da muke cikin kan wannan al'umma zan faɗi goma sha takwas daga cikin su in yi sassaki iyarsa ku gano saura mu duba waɗannan hanyoyi ne za mu magani alama ta farko da ke nuna karancin raunin tarbiyya a cikinmu shi ne karancin dogaran mutane ga Allah yadda mutane suke koma wajen bokaye don neman biyan bukatunsu yadda mutane ke sa ana yi musu tsaji ana kauce ma hanya a dalilin haka na ana rashin imani iri iri wanda har yakan hada da asalaukar da rayukan wasu bayan Allah waɗanda ba su ji ba su gani ba wani lokaci jinjirai wani lokaci mata aure wani lokaci har kasar shi imani ba sai a samu gawa sabuwa a daddace a cire wasu da sai da cikin ta saboda ni saboda ne miliyan bukari wani lokaci boka ya tsora mutane kan alfarka da munkari domin neman biyan bukatun mace ce take bukatar su kuskishiya ba wani ne yake bukatar su kuskishiya ne mai mulki ya hau nasa a'a wata ya da jayya ke tsakanin wani da wani a'a husuma ce ta kuɗi ta haɗa su a'a ya wulakanta ne ya gaya mini wata kalma marar daɗi za ka bari ɗauki sa a kan sai mutane su tafi hanya su kauce ma imani su koma gari a gudu wannan yana nuna raunin tarbiyya a cikin zukata abu na biyu cijewa a kan ra'ayi ku ta zaɓawa ga duk wanda bai yi daidai da kai ba sai ka tarar da wasu kila yema ku guda kamfin ku guda kuka ku musulmi ne alƙibla guda suke fuskanta kuna da awar sunna kuna ganin cewa jagoran ku gaba ɗaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a dalilin wani sabani sai mutum ya zazafa ya zazafa har ya kai maganin ka bacci wata kuma sabani na bana ji wannan yana nuna raunin tafiya ne abu na uku yawaita ƙarya a tsakanin manyan mutane riya da abin da aka sani yaro yake mu yaro yake yi ta a lokacin da aka shi yana so ya samu mafita in ya gama su daga baya kuma ya dawo ya karye ta wannan karye amma a yau wanda ke tsira daga karya sai wanda Allah ya kiyaye shi sai ka tarar da babba yana karya ba shi, yana yi ma ƴaƴan shi yana yi ma ma'aikatan shi kai shugaban hukuma gaba ta zai zo ya fesa ƙarya gaban sanari da kowa na saura kuma san ƙarya yake kai aka kai ma ƙarya a gurin wasu ma ba abin kunya ba ce suna ganin ba aini ba ne misali wata yaudauki ne na yaudara da yaudara da ƙarya da makirci da nuna hinci dukkan su sakamakon mai su zuwa wuta kuma yana nuna raunin tarbiyyar mutane abu na hudu shine yawaitar sako yare da rashin tsawatawa a kai ko kamar yadda muka taɓa faɗi yana ƙara zama hadari in an yi shi a fili ba ka ɗauke shi ba komi ba ko kuma aka kasa tsawatawa a wannan yana da cikin abin da ke nuna rauni a tarar da ana saba ma Allah da fili ba a ce abu na biyar yin algusu wajen kasuwanci da nau'o'in ciniki iri iri yawan mun ce sai wani ya ɗauki cewa ko tauye ma'auni sai ya kawo masu awon gero alhali shi kwangila yake yi amma inda aka ce ya sa rodi inci goma sha biyu inci tara yake sha da shi ko wannan mai sunansa alhalin hedimasta ne kuɗi ake ba shi ya kai alli amma sai ya tafka harajin sayan alli don a ko ya bar malamai da aiki shi ko wannan mai sunan shi alhalin mace ce kila kake ya kosai amma sai ka lafta fulawa da sunan ga kosan alkama ko ga kosan wake amma fulawa fiya ce wato sauye ma'ayani da algush yana shiga kowane babi nau'in mu'amala tsakanin mutane kuma wannan ya yawaita a tsakanin jama'a, mu wanda yana nuna raunin tarbiyya abu na shidda yin rantsuwar karya. shi da Allah bisa ga ya san karya yake wanda wannan yana nuna raunin sanin Allah da sanin girmansa da darajar shi ke ba ka jin tsoron lokacin da ke furta dan kowa da karya Allah ya damke ka nan wurin nan ya kama rayuwarka ka mutu kana fajiri ko wanda ba taɓa faruwa ba za mu shakka ta faruwa ko wanda aka ce ya ma Allah ya gilanci yaro sa maraya wanda uwarsa ta mutu ya kawo masa koke sai yake ɗauka cewa wai don uwarsa ta mutu ke to je ka tono ta cikin kabarin ta ka faɗa mata yana gama faɗa haka wurin ba shi ba Allah karɓar shi shi ya je ya faɗa mata sadaka ba mu Allah izini domin Allah idan ya so ya danke ka tsakanin kafin da nono ne kunne fayar kuma abu na bakwai bayyana da mata a cikin gari kasuwanni wuraren aiki asibitoci da sauransu wannan babbar alama ce ta raunin tarbiyya a cikin al'umma domin abin da addini ya karantar da mu shine kowa ya kula da sutura mana takwas kwaikwayon turawa da sauran kafirai na waje da wani lokaci da kafirai na cikin gida wajen sanya sutura shirya bukukuwa da an shirya babi nan an shirya cocktail anan valentine abubuwa makarantar wannan wanda har nan nan da muke tare da su a kasan nan gare mu suka koyi sa tabbo da wando har suke gasa da mu yau sai kaga arne amma da tabbo da wando da babbar riga da hula a yanda sai kaga musulmi shi ko ya sa jacket da wando ya tsufi cibiya ya cire hula kun bar babu al'adu wanda ke nuna muruwa da karimcin da mun gado su da addini an kama na makiyan mu abu na tara rashin kyautata aiki da tsare gaskiya wajen sana'a da aikin hannu da kwadago da makamantar yau kowa ka amince ba ka ba aiki da ka ɗaga to shi ka ga ya sa zuciya wannan rauni ne a cikin tarbiyya abu na goma rashin tsare amana da yin zalunci daga ɓangaren ma'aikata musamman waɗanda ke ɗauke da nauyin al'amuran al'umma hadisi abu humai da sa'idi da yawan mun san shi wani yake abin sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani mutum zai ya karɓi kuɗin zakka ya dawo sai shi hana lakum wa hana uhudiyya ilayya to ga na wannan yake zakka da shi wannan kuma kyauta aka bari zala salatu ya kusata Ki tashi haurin bari ya yi hamdala ya yi salati ya ce ma balu aminin ba ba suhu mai kudu haza lakum wa haza ode ilayya ya za yi mutura musulmurin aiki aikin da za mu biya shi ya dawo ya ce ga na ku ga wata kyauta an bani la ka hada fi baiti abihi wa baiti ummihi hatta yanzur ayyuhu da ilayhi am la manzo Allah bai bai kaya ba alfishe zai zauna gidan uwarsa ko gidan ubansa da gani za a kawo masa kyauta ma'aikacin mu za a bawa kyauta wallazi nafsi biyadihi la ya'khudhu minha shay'an illa ja'a bihi yawm al-qiyamati yahmiluhu ala raqabati wajalati na ranke da wanda raina ki ga hannunsa ba wata kyauta da ma'aikacin mu zai karba ga jama'a wace shi ya zo ɗauke da ita bisa wuyan ranar alkiyama amma ba'irun lahu ruga أو بحرة لها أخوات أو شاك شيعة هذا لك عراق ومين هذه دول ينا بوكا إن يكتب هذه دول ينا بوكا إن أقويا هذه دول ينا بوكا إني لين دولة شيء دولة شيء كوكا ثم رفع يديه حتى رؤية بياض الشيخ هذا لا يحتاج عنه حتى حتى حوجزه يبكي اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت الله لا يسموك حقوقه ما saboda nauyin wannan magana ta idan aka sa ka aiki na al'umma to abin da za a ba su shi ne alhakinka a wani hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hutuba ya ce ya ayyuhan nas man ista'amalnahu minkum hadisi da sai muslim ala amalin falyati bi qalilihi wa kathir duk wanda muka tashi aiki to ya kawo mana kayan mu mai yawa da dan kadan kama usiya minhu akhar abinda muka baki a matsayin albashi ko alawo ya karba wa ma la eh, lim abin nan يأتي ومن كتب منه خياطا أو محيطا فما سواه فهو غلول يأتي به يوم القيامة دول وسأل نورا كوزا إيه وزي زول يشتغل القيامة دون غلولي أنا هكا سيواني مسلم بشيء daga cikin mutanen madina ya tashi da jere ajiyar na umar rasar cibi da ke nusa da shi ka anni abu da yanzu nan kamar ina da nusa ya ce ya rasu Allah ikbal minni amala ya ce manzo Allah na yi risaya na yi risaya aikin da ya ba a kiya manzo Allah ya ce wa maza zan mi da ba ka iyawa sai ce Allah bai kulki magana da kai yanzu ita sa ba ni iyawa sai manzo Allah ya ce wa ana aqulu hulhan yanzu ma ina ƙara maimaitawa من استعملناه منكم على عمل فليأت بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه قال شي كو يزو ده مني كذا انا رغبني تو بك كاشي ايكي بي مانا ايكي مصطف يكاو مانا كاين بالصف كان يتبقى كومي اذا يتبقى شي ده الله رانا القيامه فهكا انت ايكي كده رشوه ليوم يعني ايكي كده صحص ليوم متعليه بصفه مجلس ya ka san rashawa ba san shukur rashawa shine in zo in same ka kan aikin ne ne wata alfarma da ta saba ma aikin ko in inda nake mini aikin da haka wanda aka sa ka ga doka sai ka yi jirga da ni in biya ka wannan shi ke rashawa shukur shine ka yi mini shi bisa ga aikin ka ka kare tsafta in jirani sai ka kusa kayan baka duk gaba ɗaya na haramun ne a shirya duk al'ummar da wannan su yaduwa a cikinta وابو شكا ترى هذا مسألة تربية ومن أقوم الشاقية يويت رش الأيد في شكل هو الزمن كيف هو اللؤة فيها الأمة دو أنت كتينا دولة من بنجا لا أبو شكا أبو نوع الأيد في خير فوجيوك وقوم وقوم عشر وانت هنا إياه هو أيد كربي هو أيد بشيرة هو نحن كليل هو نلوكتي هو اللي إلي أيد ليريد amma sai ka mutum ya zauna yana maula ya bi gidan wannan ya shiga gidan wannan ya je gidan wannan in aka kanka da kana ba zuwa to kar ka yi mamaki kawai gari da mutum hamsin ko sittin ko saba'in a kofar kuma duk inda kai yana ɗaya da ana amfani da tarurruka taron ɗaurin aure taron zanen suna bikin naɗin sarauta A abikanan abikanan ka duk wanda ya mayar da wannan ɗabi'arsa sani annabi sallallahu alaihi wasallam yake la yazalu al-insanu yas'alu an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhi mut'atun mutum ba zai gushe ba yana roƙo yana bara yana mauda. sai ya zo ranar alkiyama gutsurin nama guntun nama ba ruwa wuskar ina a lokacin da kake roƙo mutunci idon kana zubewa sannan naman fuskar kai na zuwa ranar alkiyama za ka tashi su kai lantar babu nama a fuskar abu na goma sha biyu shine neman abinci ta kowane hali أشياء حديث البخاري يروي ده جند ابن عبد الله رضي الله عنه من قال سنة سنة أبو نمر كون إزاي صار واي daga cikin jikin ɗan adam shi ne wato shike sa Allah ya wanda yake da ikon kada ya saba cikin nan wani abu sai halatta ya kokari ya haka duk wanda yake da iko kada a sa shi a da aljanna don wani wato ɗan cikin tafin hannu na jini da ya zubar na wani mutum sai ku karya ma'ana gwargwadon tafin hannu na jini ɗan adadin ta zubar zai kai ka aljanna mazala shi duk wanda ke kare kansa daga shiga zai kai ka wuta duk wanda ke kare kansa daga shiga wuta ta wannan sai ku karya za ka yaki halaf yaki haram mugunyar ɗabi'a ce ko mugunyar ɗabi'a abu na sha uku shine kula da magana fiye da aiki wannan kuma sabanin abin da muka gani ga cikin aikin magabata in sha hudu kula da zahiri a manta da baɗi ya buga mafi yawa ayyukan muka sannan muna kula da sallah sosai muna kula da hajji sosai za ka iske mutum yana zuwa masallaci musamman ma ga azumi a lokacin hajji ya yi kuma za a ga mutane ta kokarin zuwa su yi hajji su yi umra su kuma biya ma wasu amma wannan ba zai hana a shirashawa ba ba zai hana a yi karya ba ba zai hana a kunna shirri ba ba zai hana a haɗa hukuma ba da sauransu da sauransu haka ma za ka muna darajar ta mutane gwargwadon zahirin girman ka rigarka girman ka motarka girman ka kushinka girman ka girman gidanka duka wannan alama ce babba da rashin tarbiyya لوك سيدنا سيدنا عمر يجيبوا الرئيس المجلس في قصة حكيت يقول علينا لا يا بنتنا يا يا بنتنا سيدنا مش يا أمير المؤمنين إن لا كتبنا إذا كتبت أبو دون منك يكون جميع عيد مكيا أنت بسيدنا عمر يا باشا يسي نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا الإنسة في غيره أذلنا الله تفسير من لهم كتاب المسلمين يا باشي لما نجي يقول لك من جيبها أقول أبو سيدنا babu shakka kaskanci yana shirin cin mana abu na goma sha biyar shi ne rashin kula da tsafta babu wani addini da ya fara tsafta muhimmanci kamar addinin musulunci amma abin don haushi shi ne babu wasu mutane kazamai a duniya kamar mu mun taɓa gardama da wani akan wannan ƙazantar musulmi a ne mashi wayo yake faɗanin duniya waka wanke hanci ne sau goma sha biyar كلنا ما عملنا بس مش هكذا ما هي تسوق بس هل لك ولا الولد كل يرجع سوق ما شاعر هذا واي وجه مش أما هكذا كان يقصيا ولا كان دي أجيلي ولا تتحبس مين كتب عيون هذا باب كل أبارد محمد مكذالي لا يا بس كان جفن بخيجة اللي سنة دائية قوة هنا أبنهم قوة هنا سمعت أولي لأن لما تشوف خيكي إثارية هناك الجورين مكانها كل حسب قدوك زمينا sai ya kadar zamu yake duk wanda ya sauko ba su yake yadda kike. tikitin shiga ba sun kai da shi ga hanya ga dan gaban gagan kazani sai zo sa kwafiya ga ne lolin tiya wata yadda muke yadda shi abu na goma sha shida shi ne karancin kula da lokaci abu na goma sha bakwai wato yawaita abinda muke kira bidiyoyin aure ba lalle bidi'a ta fuskar shari'a ba amma wasu abubuwa na haramun da abubuwa na barna da wasu miyagun al'adu da muka koyo da wasu ba ba a maza da mata na tsiraici na bayyanar da ado da ke hantar samari da 'yan mata da makamantansu wannan yana nuna raunin tarbiyyar mu da yadda muke bari ƴaƴan suna mu. abin goma sha takwas shine raba karatu da ilimi wannan kuma magana ce babba wanda tana buƙatar darasi ne zaman kansa akwai al'ummar musulmi Idan mu ta sokoto tana kusa da mallaki jami'ar kanta ko ma mu ce ta mallaki jami'ar kanta wannan ci gaba ne wanda ya kamata a yi maraba da shi amma yana da kyau a lura da abubuwa kamar haka abu na ɗaya gurabunmu da yawa a jami'an mu wata ta gwamnatin tarayya har yanzu ba mu ce ya kamata a dinki ko me ya hana wannan ne ne ne da abu na biyu karatunmu na sakandare suna cike da waɗanda ba 'yan jiha ba irin su polytechnic college of administration college of education da makamantansu haya wato haya institution suna cike da waɗanda ba 'yan jiha ba shin karimci ne muke sun mu yi masu ko ko ne mun kasa cike gurabin mu ne a waɗannan wurare abu ne da ya kamata da abin ya shafa su yi bincike dangane abu na uku kaso mai yawa na 'ya'yan jiha waɗanda ya kamata suna cikin wannan jami'ar a yanzu sabuwa ko ya kamata a yi musu rajista a cikinta suna nan fa suna gararan ba cikin gari wajen fasa kaurin man fetur a cikin jarkoki da galan galan wannan matsala ce da ya kamata a mai da hankali gari abu na hudu kaso mai yawa na waɗanda ya kamata mu shigar a cikin jami'an nan suna can a tashoshi aji aji gidajen sai da abinci da hotel hotel suna da mai mata ko a sai musu a ba su sadaka wannan ma matsala ce kafa jami'a yana da kyau amma gyaran tarbiyya wanda ba su shiga jami'an nan to shine alifin ba'un kafin a kai zuwa ga wannan abu na biyar alƙalman kididdiga suna nuna cewa fiye da kashi saba'in na makarantunmu na firamare da sakandare har yanzu suna fama da matsaloli na rashin kyakkyawar bi a karatu idan ko ba mu gyara firamare da sakandare ba to babu shakka ginin da za mu yi zai kasance sannan kuɗi ba zai wato ba za ta biya kuɗin sabulu abu na shidda masu koyarwa a makarantun firamare da sakandare na gwamnati su kansu har yanzu suna koken karancin kayan aiki za su kai musu domin su isar da saƙon ilimi zuwa ga ɗalibai waɗanda duka abubuwa ne da idan an yi su an kyautuka su to insha Allah tabaraka ta'ala jami'an mu za ta biya bukata ina na musamman zuwa ga mahukunta Allah ya ba da mulki ne duk wanda ya bashi a matsayin amana kuma a matsayin wata hanya ta gyaran al'umma kuma lalle ne duk wanda Allah ba shi amana sai Allah ya tsaye da shi gaban biliyoyin mutane ya yi masa tambaya kuma dole ne ya amsa wannan tambaya akan amana da aka ba shi yana da kyau mu yi koyi da wasu jihohi da shiraruwar da suka bullo da su na gyaran tarbiyya nan kusa da mu misali zamfara suna da shirin hisba in mun kara kano za mu ga shirin a daidaita sahu in mun je bauchi ya mu ga shirin gyara kayanka suka shira ruwa ne waɗanda gwamnatocin jihohi suka kashe domin a gyara tarbiyyar al'umma a wayar da kan jama'a a lura da su a jawo hankalinsu kuma a yi musu doka wadda za ta hana su yin ayyukan asha yana da kyau a kullo da wani shiri na musamman dangane da gyaran tarbiyya na wannan al'umma kira zuwa ga iyaye yana da kyau mu kula sosai da karatu 'ya'yanmu sannan mu san su wane ne abokanansu da kawayensu mu lura da irin sutura su da wuraren da suke kwana musamman sannan mu yi musu aure a lokacin da sun ka isa sannan mu koya musu sana'o'i domin dogaro da kai kira na ƙarshe zuwa ga kafafen yaɗa labarai ku sani cewa kuna bisa wata kafa wadda za a iya rusa jinin addinin musulunci a cikinta kuma za a iya masa gini na bankaye kaye da ban sha'awa za ka ku nemi aljanna a cikin aikin ya alheri da abin da zai kawo gyara ku kauce mu janyo mana miyagun al'adu waɗanda suke baki kuma marasa amfani daga ƙarshe muna ce al'ummar musulmi muna samun fita daga bala'in riba wadda Allah ya ɗaya da albarka ga masu ta'ammuli da ita kuma ya ce su ja mara yaƙi da kamar da muka sani yankin jahil na musulunci zalla ya samu lasisi kuma har ya faɗa buta rassa a wasu jihohi kuma in sha Allah ta'ala ba da daɗewa ba zai gangaro a nan sakwai sannan jiya a daru da'awa mun saurari jami'an bankin dafi waɗanda su ma sun buɗe ɓangare na banki daidai da shari'a babu kafa musulunci a ciki to a yanzu ba a ji zaton akwai musulmin da zai ce yana da wani uzuri ko yana da wani hanzari a gaban Allah idan ya ci gaba da ta'amuli da bankuna haka kawai bisa ga tsari wanda ba na shari'a ba. Allah wa sallu wa sallimu ala khairil bariya وأسى البشرية محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وأنعم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودبر أعداءك أعداء الدين واخذل الطغاة والملائكة والمرسلين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم انصرهم في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وعلماءنا وقادتنا وشبابنا اللهم وفق ولاة امرنا في رضاك واجعل املهم في هداك يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب